الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na neman afuwa akan jinkiri da aka samu yau ne saboda kokarin kammala sha'anin aikin dokar rayuwar iyali da ake so a tartar da ita da izinin Allah a wannan jiha mu ta musultura addinin musulunci alhamdulillah saboda kurewar lokaci sai mu za mu karanta tambayoyi insha Allah alal dai mun dan fa'idantu da abin da ya saura na lokacin kafin sallar isha a wannan tambayar sa amin wannan yace Allah ya kara malam lafiya malam ina neman haske a na tuki akan ina tuki ne akan titi da mota sai wasu sun yi lodin jarkoki na mai manya a cikin adaidaita sahu sai ɗaya ta fado a tsakiyar titin a tsakiyar titin garin kowa ya kauce wa jarkar ana hada burki sai wasu masu mashina suka daki bayan mota ta sai wani daga cikinsu ya ji ciwo a ciki har ana ganin hanjin shi a waje amma ban sani ba ko bayan mota ta ya doka ko kuma a ɗan uwan shi mai mashin ya doka sannan masu a daidaita saun sun juyo da suka ga haka sai suka gudu to bai faɗi tambayar ba ya faɗi dai halin abin da ya faru ne to a cikin irin wannan ma'ana wato menene zai kasance hukunci bai faɗa ba kan cewar shi wanda hanjin nasa ya fito ya rasu ko bai rasu ba bai yi bayani ba yana asibiti to a gaskiya shi mai abin hawa a shari'a yana da haƙƙi akan abin da yake gaban dabbarsa ba shi da haƙƙi akan abin da yake baya saboda haka su waɗannan sun zo sun dake shi ne har kuma abin ya zo ya same su saboda haka ba shi da zamani ba shi da ɗaukan nauyin abin da yake bayan abin da ya faru ga bayan motarsa saboda haka a cikin irin wannan hali zai zamanto a ba za a lizimta masa in rasuwa ta kai ya zuwa ga wannan ba za a lizimta masa diya ba haka zalika ba za a lizimta masa kafara ba sai ya zamanto wannan hadar ne tunda shi mai mashin yana daga cikin wanda yake tafiya a bayan mota haƙƙinsa ne ya zamanto cewar bai yi tafiya kusa da kusa ba ko kuma bai yi tafiya da gudun da idan aka taka birki na bazato ba zai iya kaucewa ba to don haka a cikin irin wannan hali sai dai a cikin ba a zartar a cikin wannan zai wahala a zartar da hukunci dole sai an samu a bayanin injiniyoyin hanya don a su ne za su tabbatar da kan cewar ko shi yana da kuskure ko ba shi da kuskure don haka a cikin irin wannan hali kafin a bar wajen ya kamata a nemi bayanin injiniyoyin hanya saboda yana da alaka da hukunce-hukunce na shari'a abinda injiniyoyin hanya suka tabbatar na cewar in yana da kaso na kuskure to ka fara za ta hau kansa idan an samu rasuwa amma muna fata ma dai Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya shi wanda wannan al'amari ya faru a gare shi Allah ya warkar da shi to wannan ya ce shi ma Allah ya ƙara malin lafiya amin don Allah malam menene bambanci mani da mazi da ya ake gane su bambanci tsakanin mani da mazi shine kan cewa shi mani yana fita a wato akwai bambanci a a yanda suke a kamarsu shi mani yana da kauri a fari ne yana da kauri kuma yana da wari kamar warin fure na dabino irin shi ne a kanshin ƙanshinsa shi kuwa mazi a siri a tsinkakke ne ba shi da kauri ba shi da kauri kuma ba shi da kala ba shi da kala ba shi da kauri wajen kamar su kenan wajen sifar fitar su ma sun sha bamban shi mani yana fita lokacin matukar sha'awa wadda take faruwa tare da saduwa da iyali ko kuma a cikin mafarki da wato yana fita da izan gaba shi kuma mani shi galibi ba haka yake fita ba yana fita ne lokacin da aka samu karamar sha'awa ko farkon motsuwar sha'awa ba a ƙarshen sha'awar ba to wannan dangane da kamar su kenan amma dangane da hukuncinsu shi mazi yana wajabta yin wanka idan ya fita shi kuma mani yana wajabta yin wanka idan ya fita shi kuma mazi yana karya alwala ne amma kuma tare da karya alwalar ba za a sabunta alwala ba sai an wanke inda ya taba sai an wanke gaba yayin da ya zuba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kamar mun karanta wannan babin a cikin kitabur tahara a cikin sahihul bukhari ba da dadewa ba muka karanta hadisin sayyidina ali ko to idan mazi ya zo yaya ake yin tsarkinsa na gode Allah ya kara ma lafiya na a idan mazi ya zo kamar yadda muka faɗa tsarkinsa shine a a wanke shi a wanke a mutum ya wanke gabansa sannan kuma ya wanke inda ya taba na tufarsa sannan ba zai yi sallah ba sai ya sabunta alwala domin fitarsa tana karya alwalar da yake da ita sannan kayan da mazi ya taba za a wanke su duka ne ko ko wajen da ya taba za a wanke wajen da ya taba za a wanke kamar yadda muka bayyana wajen fitar su ga mai azumi shi ma akwai hukunce-hukunce shi mazi idan ya fita ga mai azumi baya bata azumi a kaulan wahida baya bata azumi amma mani a mani idan ya fita ga mai azumi to akwai tafsir idan saboda taba mace ne idan a mafarki ne baya bata azumi idan mani ya fita mutum yana azumi ya yi baccin rana sai mafarki mani ya fita azuminsa yana nan haka zalika idan mani ya fita saboda ya zauna yana ta tunanin abin da zai motsa sha'awarsa tunani kawai da zai motsa sha'awarsa shi ma wannan azuminsa yana nan azuminsa bai kare ba amma idan mani ya fita saboda hira ko saboda kallon mace a jin daɗin zancenta ya biye har mani ya fita to wannan azuminsa ya kare a wajen wajabta kafara a gare shi akwai saɓani akwai kauli a matabar malik wanda yake shine mafi ƙarfi zai yi kafara amma sauran malamai ga baki ɗaya ba su wajabta masa kafara ba sun ce zai rama azumi ne kawai kamar yadda wato idan ya yi wasa da mace da matarsa har mani ya fita cikin azumi a wajen malik azuminsa ya karye kuma sai ya yi kafara a sauran malamai ba su wajabta masa kafara ba saboda ba illa kauli a matabar imamu ahmad da su ma suka ce sun kasance tare da malik cewa sai ya yi kafara wanda yake wannan shine kaulin da yake a mafi mafi ihtiyati saboda mutum a tsara azumi tunda sha'awar abin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli yana barin abincinsa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni to sha'awa sha'awa ana sha'awa ba wai ana bata tsaya kawai akan saduwa da iyali ba domin wannan sha'awar mun ga a cikin shari'a an ba ta hukunci ɗaya da sha'awar fitar da mani domin fitar da mani yana wajabta wanka kamar yadda biyan sha'awar yake wajabta wanka duk da yake sun yi saɓani wajen abin da suke hukuntawa ta waɗansu fuskoki kamar wajen haddi to amma wajen samun wajen yadda aka ambace shi sha'awa a shahwatul kubra sha'awa wadda take mafi girma tana tabbata da fitar mani kamar yadda take tabbata da saduwa tare da iyali ko da an fitar da maniyi ko da ba a fitar da maniyi ba don haka malik ya ɗauki wannan ta fuskar tsare azumi don saboda kada a rinka ganganci mutum cikin azumi lokacin da aka ce yana yi ma sha'awarsa linzami ya je yana kai kansa ga abin da zai sa ya samu biyan sha'awarsa ta hanya waje a lokacin da bai halatta ba shi ma duk wannan in yana azumi ya istimna'i na farko dai tukunan istimna'i haramun Eh, to idan kuma yi shi a cikin azumi sai ya yi kafara bayan karewar azuminsa kuma sai ya yi kafara sai ya yi azumi sittin wannan shi ne matsabar malik sauran malamai ba su wajabta yin kafara a gare shi sun bata azuminsa don su ba sa wajabta kafara sai akan saduwa kawai da iyali sai akan jima'i saboda a shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kafara amma an ka kula abinda aka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hukunci to sannan idan illar hukuncin ta kasance a cikin wanda ya kama da shi sai a bada wannan hukuncin domin illar hukuncin da aka ce ya kafara shine malaman shafi'iyya da hanabila suka ce illar hukuncin shine wato ya sadu da iyalinsa a cikin lokacin azumi na ramadan saduwa da iyali fi hari ramadan a cikin yini na watan azumi saboda haka su suka kayyada da wannan da saduwa da iyali shi ko malik ya duba ma'ana ne ya ce dalilin da yasa aka wajabta masa kafara ya keta alfarmar watan ramadan saboda haka keta alfarmar watan ramadan da saduwa da iyali da ci da sha duk suna wajabta kafara wajen malik duk suna wajabta kafara wajen malik to saboda haka abinda kuma yake da ma'anar a jima'i da ma'anar saduwa da iyali na wajen samun biyan bukata wadda take ita ce mafi ita ce matukar shine fitar da mani ta hanyar jin daɗi to sai malik ba bashi wannan hukuncin amma kamar idan mutum ya fitar da mani ba ta hanyar jin daɗi ba ta hanyar hadari kamar a ce inda suke kawo misalin mutum ya taka wuta ya kone saboda tsananin zafi sai ya zamanto mani ya fita ko kuma ya tashi a firgice Eh, ya tashi a firgice wajen neman riskar wani abu ah, ana cikin misali ana cikin jarabawa ai za yana ana cikin kwanakin jarabawa yayi bacci sai ya farka ya ga an kusan gama jar lokacin ya kusan gamawa ya rikice ya fita a guje don ya je ya samu kafin a gama jarabawa ya shiga wannan ya sanya shi har mani ya fita to wannan babu komai a kansa sai dai ah, zai yi wanka ah, zai yi wanka amma babu komai a kansa na bacin azumi azuminsa yana nan kuma ba zai yi kafara ba to sai wannan ya ce malami ne matsayi ko hukuncin waɗannan mutane a shari'ar musulunci mutane ko malamai masu karɓan kowane abin duniya domin su yi wa mutum addu'a ya samu wani abin duniya ko a warware mishi wata matsala e wannan idan wanda suke yin haka bisa jinga cewa a kawo kuɗi don a yi wa mutum addu'a bisa jinga to wannan wannan kuɗin bai halatta ba kamar yadda malamin mu Sheikh Mahmud Wal Zidan Allah ya ji kansa ya tabbatar a cikin risala da ya rubuta a haka domin cin dukiya ne ba da haƙƙi ba saboda ita yi ma wani addu'a ibada ce ita kuma ibada ana yin ta ne don Allah saboda haka wanda ya yi don a ba shi kuɗi bata zamanto ibada ba saboda haka addu'ar da aka sa shi ya yi bata zamanto addu'a ba saboda haka ka biya kuɗi akan abin da yake baka da amfaninsa to wanda kuma ya ba da kuɗi a maimakon abin da za a yi masa to ya kamata abin da za a yi masa din nan ya zamanto kan cewa mai kima ne to wanda ya bada kuɗi don a yi masa addu'a addu'ar bata zamanto tabbatatta ba addu'a bace tunda yi ta ba dan Allah ba saboda haka ba tattaci saboda haka cinikin ya zamanto ba ci. da haka tunda ku ya zama to batacce abinda da ya ci ya zama to haramtacce wannan shine abinda shi malamin mu ya ta hakiki a wannan risalar tasa insha Allah zan binciko ta don na rubuta ta ma na buga ta na taba bayanin ta anan na'am sahabbai da suka yi za mu zo kan wannan idan kuma idan yi yayi ne yayi addu'a a idan kuma ya bashi idan kuma ya yi addu'a ne ya ce a yi masa addu'a sai ya masa sadaka akan wannan addu'ar ba da sharaɗi ba to wannan ya halatta kamar yadda shekul Islam Ibn taimiyya ya faɗa ba da sharaɗi ba ba da jinga ba inda jinga ne domin yawanci wanda ake yawanci ana yin haka ne wajen karatun alkur'ani don har jinga ake duk izufi ga kudinsa to amma in kawai bisa addu'a ce ya yi mutum ya yi maka ya ce a yi maka addu'a ga wata buƙatar ka ta duniya sannan ka ce ga wannan kuma sadaka ce to babu laifi akan wannan sadaka ce duk da yake ba a rataya ta da sharaɗi ba ba a rataya ta da sharaɗi ba ko baka ce ko ka ce a'a to ai abinda ake bayarwa a irin wannan ya fi haka in ka ce abinda ake bayarwa a irin wannan ya fi haka ka san kaga ba sadaka ba ce ta zama tojinka to amma abinda a malam ismail yake faɗa na yaya masu rukiya fa eh, masu rukiya rukiya shi wannan neman lafiya ne neman lafiya ne ta hanyar yin tawaida shi kuma tawaida aiki ne wanda mutum za ka yi a wato da da, da hanyoyi waɗanda suke na shari'a da kuma hanyoyi waɗanda suke ba na shari'a ba inda mutum abin da ya yi da hanyar shari'a ne akan aikin da mutum ya yi to wannan ya halatta a cilada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna a haƙa ma a haƙtun alaihi ajiran kitaballah mafi cancanta kitaballah abinda ya fi cancanta ku cilada a kansa shine littafin Allah a kisar mutane sahabbai ne sun yi tafiya sai suka zo wajen waɗansu wani dangi na larabawa da suke a cikin daji sai suka nemi su ba su masauki da abin da yake na haƙƙin bako suka hana su sai suka zauna babu wani abin da za su ci na haƙƙi eh, eh, na masaukin bako suna cikin haka sai ga su aka turo musu wani cewar ai a shugaban kabilar shugaban gidan kunama ta sare shi akwai daga cikinsu wanda yake yin ruƙiya akwai daga cikinsu wanda yake yin tawaida shine sai suka ce daga cikinsu sai ɗaya daga cikinsu ya ce e shi ya iya abu sa'id al-khudri sai je karanta masa fatiya ya tofa masa shi kenan sai ya miƙe da ku yana ta abin nan makyarkatar zazzabi saboda zafin saboda gubar dafi na'am dafin kunama da ya same shi shine sai suka ce sai suka ba su garke na awaki sai suka ce to ba za mu ɗauka ba sai mun je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaya masa sai ya ce to me ya sanar da kai cewa ita fatiha ruqiya ce sai ya ce ku raba ni ma ku sanyan ku yi ma ku yanka mun rabo a ciki abin da ya fi cancanta ku ɗauki lada a kansa shine littafin Allah to wannan ai yayi shi ne ba ta fuskar wannan ta fuskar neman magani ne neman magani aiki ne likitanci ɗaya daga cikin hanyoyin likitanci ne kamar ka ba ma likita kuɗi ne sai dai kawai hanyar likitanci ne da ake yi ta hanyar addu'a eh, ta hanyar addu'a aka yi amma wannan abin da zai yi na aikin da karatun da tofin da zai yi aiki ne akan haka aka biya shi to wannan in ujira ce ta rukiya an fitar da ita daga cikin wannan ka'idar sai dai akwai waɗanda suke ganin kan cewar suke ta'amimin wannan asalin wannan hadisi na rukuya akan cewar in dai akan abu ne da za a yi da alkur'ani na kamar lada ko koyar da karatun alkur'ani da ya halatta a karɓi lada to koyar da karatun alkur'ani daban ne shi ma aiki ne ka koya ma wani karatun alkur'ani aiki ne akwai inda yake bil ijma ba za a karɓi lada ba wajen koyar da karatun alkur'ani mutumin da ya musulunta bai iya karatun fatiha ba zai yi sallah ya zo a ce to gashi a koya masa karatun fatiha sai ka ce to nawa za a biya ka ce nawa za a biya to kaga a shi wannan sai a zo kuma hadisin wanda ya koya ma wani ayoyi na alkur'ani sai ya bashi kyautar sai ya bashi kyautar a baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba in ka karbe shi ka karbi baka na wutar jahannama to kaga a wannan suke tawilin saboda ya in ya ayyana akan mutum cewa sai shi ne zai koyar da wannan karatun na wajibi to bai halatta ya ci ladan ko kobo a kai ba amma in bai ayyana a kansa ba ko kuma ya zamanto ba bai zamanto abin da zai yi farilla ce ta aini ba ƙari akan fatiha kamar mutum ne ya musulunta ya iya fatiha amma yana so ya samu ƙari da zai rinka a samu yana sallah ko yana addu'a da ita sai ka koya masa kace to sai ya biya ka to wannan babu laifi saboda wannan aiki ne na koyarwar da kai ko kuma kace yaranka a koya musu alkur'ani har su haddace alkur'ani a kace nawa zaka biya duk wannan babu laifi kamar kudin laraba da ake biya kamar kudin rijista da ake biya na makarantun alkur'ani eh, na tahfiz duk wannan ya halatta saboda ba abu ne wanda yake muta'ayyin ba to don haka ta'amimi a ce dukkan nau'in abin da aka yi da wato dukkan abin da aka yi na karɓan lada a kan addu'a da alƙur'ani wannan fihi nazar ya ci karo da usul na shari'a bisa abinda waɗansu malamai suka yi ta haƙiƙe kuma gaskiya wannan shine zahirin maganar shekul islam ibn taimiyya a cikin fatwa kuma kamar yadda na ce ita ce fatawar malaminmu wanda yake masani ne a fikihun malikiya a ɗan mauritaniya sheikh mahmud wuld zidane wanda ya rasu yau shekara a 26 kenan da rasuwa a madina Allah ya musu rahama to sai na biyu a ina jin wannan dina amsa wannan ko na'am na'am a za ka mai da mu kuma wani abu daban Bar mu gama da wa'in nan tambayoyi na'am wanda yake shi kadai ne a waje wanda shi kadai za a yi karatu a wajensa ya ce sai an biya shi shi za ka yi tafsil idan karatun wanda ya ayyana a kan su ne wanda sai da shi ne za su yi ibada to wannan bai halatta ya karɓi kuɗi ba kamar karantar da su fatiha wadda da ita ce za su yi ibada bai halatta ya karɓi lada ba amma ƙari a kan wannan to wannan ba abu ne wanda yake farilla ba to don ya karɓi lada a kansa babu laifi ka gani wanda yake ya ayyana a kansa to wannan ya zamanto ibada ne in ya yi shi ya yi saboda haka saboda dole sai ya yi shi farilla ce Allah ya dora masa to farilla kuwa ba a yin ta dan wani sai dan Allah na haka in ya karbi kuɗi ya karfi haram shi yasa suka ce wanda ya ayyana a kansa ba zai karbi kuɗi ba amma in ya zamanto ƙari ne a kai wanda yake bata ayyana a kansa ba to wannan duk da yake ibada ce amma ibada ce wadda take akwai janibin ibada akwai janibin manfa'a hmm, akwai janibin kodago don aiki yake yi yana koyar da wani wannan kodago ne eh, manfa'a ce yake ya dauki ya hana shi alal misali ya je gonarsa ya hana shi ya je kasuwarsa wannan lokacin da yake ya sayi wannan lokacin ya zaunar da shi to wannan lokacinsa da ya yi wannan abin to wannan babu laifi ya nemi a biya shi duk da yake ibada ɗin ce shi ma yake yi eh idan ba jinga ba mm to kai ba mm suka sai ka sallame mm sai ka sallame su in ka ce sallama me kake nufi da sallama ka biya su ladan su kenan ko ka biya su ladan su to ai shine abinda su abinda ake cewa kenan cewar in ka biya shi lada to ka yi jinga da shi akan abinda ba a jinga da shi hmm? ba sharaɗi aka yi ba eh to in kai shi da niyyar cewa a sadaka ce amma idan ka yi shi da in akwai al'ada da ta gabata cewa duk wanda suka zo suka yi bisa al'ada ga abin da ake ba su kowane izifi ga abin da ake ba kana gama sai ka lissafo to kuku nawa ne kowa izifi nawa ya karanta to ga sallamar ku ba ku goda ba ku sharaɗi ba domin wato maarufu urfan kalmadkuru shartan abin da yake an san shi bisa al'ada kan cewa haka ake yi to kamar abin da aka yi furuci da shi ne a matsayin sharaɗi ka fahimta wannan ƙa'ida ce ta malami al-ma'rufu urfan kal madhkuru shartan abinda aka san shi bisa al'ada akan cewar haka ake yi to tamkar da aka sharɗanta shi ne da lafazi ko da ba a yi lafazi ba in dai an bi wannan al'adar da ake yi an san al'adar idan aka zo aka yi Ah, in ma aka gama sai to mu dai kowane izifi dai ga abin da ake bayarwa in ka ce musu to nawa ne sallama ku sai eh, to mu dai kowane izifi bisa al'ada ga abin da ake bayarwa to sai ka sallame su a haka to wannan ya shiga cikin wannan babin a bisa wannan kaulin a bisa wannan kaulin ah, kuma wanda yake shine mafi karfi amma domin shi ya sha bamban da ka yi ma mutum ka koya masa karatun alkur'ani saboda manfa'a ce wadda ka bashi shi wannan za ka yi masa addu'a ne kuma addu'an nan baka da tabbas za a karba ko ba za a karba ba ko ba haka ba hmm? baka da tabbas ko za a karba ko ba za a karba ba idan ka je kai addu'ar Allah bai karba ba kuma ya baka kuɗi kan wannan addu'ar da yi, kaga ka ci kuɗi bil saboda abin yake nema bai samu ba hmm? abin yake nema bai samu ba hmm? sabanin wanda ka je ka ce ka koya masa sabbi hismar rabbikal a'la ya zaunar da kai cewa zan bi ka koya min hisabbi ismi rabbikal a'la to kuma Allah ya yi kan cewa shi abin nan daƙiƙi ne maimakon kai zama ɗaya tare da shi tsakanin azhar da al'asar ya koya sai da kai ni guda tare da shi kaga wannan da ka koya masa ya samu wani abu kuma wannan yinin da kai ya cancanci ka ce to yini fa nayi inda tsakanin azhar da al'asar ne na koya maka ga abin da zaka bayar amma tunda yini ne ga abin da zaka bayar to kaga wannan manfa'a ce amfani ne wanda yake ka hana wato lokacin ka cire ka cika lokaci ka cinye lokacinka domin wannan to wajen addu'a ma za a iya cewa to ai shi ma ka cinye lokacinka ko ba haka ba ka cinye lokacinka saboda haka aiki ne to amma ka cinye lokacin ka akan me akan abin da kake da iko wajen bayar da shi shi wancan yana da iko ya bayar da wannan karatun kai ko baka da ikon a karba addu'ar ko da ka zauna ka yi ne kana ta addu'ar a kan wannan ba ka da tabbas cewa an karba saboda haka ba za ka ce wannan zaman da ka yi sai an biya ka ba in ka ce sai an biya ka gaba gabaki ɗaya ma ka rusa addu'ar tunda dama ai za ka yi ne don ka yi don Allah shi yasa din a sanya shi in aka sanya shi a babin sadaka babu iskal babu iskali za a iya ba ma mutum ne shi yasa shekul Islam Ibn taimiyya yake cewa kamar mutum ya ɗauki mutane ya yi jinga da su kan su masa saukar alkur'ani ya biya su wani kuɗi in ya biya su wannan kuɗi eh, eh, eh, a kan ya biya su wani kuɗi ya ce to wannan abu ne wanda yake salaf ba sa yi kuma sannan a hakika masu karatun alkur'ani su suka fi cancanta a yi musu wani ihsani babu laifi ka ce ma mutane su zo su yi saukar alkur'ani in sun yi saukar alkur'ani su yi addu'a ga iyayenka sannan kuma ka ba su sadaka domin ba wanda suka cancanci a taimaka musu da ihsani irin makaranta alkur'ani masu kuma karantar da shi to a ramuni in ji shehu islam ibn taimiyya masu karatun alkur'ani su ya cancanta a yi musu hmm? to in aka yi musu ta wannan babin yayi amma shi ma ya ce ba wai a ce in sun yi sauka su ce ladan allah ya kai ya zuwa ga ran iyayensu saboda shi ladan baka da mallaka a kansa baka sani ba ko akwai shi ko babu shi kuma ma in akwai shi din an samu wa ya gaya maka kana da ikon kai tasarrufi akan ladan lahira kana da iko kai tasarrufi akan dukiyarka ta duniya amma ladan lahira da Allah ya baka ai Allah ya baka ne ba dan istihqaqi ba ba dan ka cancanta ba dan dan kyauta daga gare shi to waye ce dan ya baka lada kana da ikon ka ce to ni kuma ladan da aka bani na ba mawa ne baka da ikon wannan na'am in aka yi tawassuli da karatun da aka yi eh shine ai in aka yi tawassuli da karatun da aka yi ai duk babin addu'a ɗin ne fata ne to abata da baka da tabbas cewar ka samu wannan a wannan ladan ko kuma wannan amsawar addu'ar shi yasa din ba za a yi jinga a kai ba sai dai a yi abin da yake sai dai a yi ihsani kun fahimci bambanci tsakanin koyawa akwai aiki amfani wanda yake zaka iya ganinsa shine kamar ka koya mutum karatu na alkur'ani duk da yake kaga ibada ce amma akwai janibin da yake janibin wato akwai janibi da yake janibin aiki wanda yake ba na ibadar ba shine lokacin da ka ɗauka na yi na koya masa wannan kwarewar akan karatu hmm? duk da yake koya masa kwarewar da kai akan karatu ibada ce hmm? ibada ce amma manfa'a ce wanda yake zai samu samun karatu da ya yi ya ƙaru matsayinsa ya ƙaru fiye da lokacin da bai samu karatun ba saboda kaga ya samu wani amfani to dan ka sharɗanta masa cewa zaka biya shi zai biya ka wani abu akan wannan babu laifi saɓanin abin da yake baka da tabbas akan cewa ya samu ko bai samu ba kamar wajen addu'a na'am ai babu laifi ita ita sadaka kamar yadda ake kamar kyauta yadda ake yin ta da sharadi sadaka ma za a iya yin ta da sharadi ana yin kyauta mashrut ana yin sadaka mashruta ba jinga bane sadaka ce to in ba ai ba fa eh to a'a yanzu ina zuwa akwai shi yasa wato <laughs> eh, wato kun kawo shi kali wato <laughs> akwai <laughs> ah, kun san malamai sun ce hibatu thawab hibatu thawab ciniki ce kamar mutanen ƙauye idan za su zo birni sai su zo maka da kaza su baka kaza da zummar cewa za ka ba su tukwicin kuɗi ko za ka ba su atamfa to malik sai ya ce wannan hukuncin ciniki za a bata domin ba su baka wannan kaza da nifiyar fi sabilillahi suka baka ba sun baka ne da niyyar kan cewa ka ba su a maimakon kaza wani abu shine malaman fiqh suke kiranta hibatu thawab eh shine ake ce da Hausa gwamma sai ake ce mata to eh, a tsoro ban san inda suke kiranta amma dai a fiqh tafan fiqh abinda suke kiranta hibatu thawab hibatu thawab wanda waɗansu daga cikin malamai kamar ina jin hanafiya ne in ban yi wahami ba sun yi ibtalinta sun ce babu ita amma malik ya ce ta inganta amma za a bata hukuncin ciniki hukuncin ciniki za a bata to haka in ku za a bata hukuncin ciniki to wannan matsalan za ta faɗo nan wajen sai ya zama to kan cewa an yi sa dan yayin da ka mayar da bayar da kuɗi akan ai maka addu'a to ta zama to a ciniki in ku ciniki ne to za a tambayi za a za a za a zartar da hukunce hukuncen ciniki dole abin kaga abin da ka bayar kuɗi ne sananne amma abin da za a baka ba shi da kima ta dukiya kuma ba a san ko mai bane ko ba mai bane ya to kamar cinikin kifi a sama ko a samu ko a rasa wanda yake bai halatta ba a kifi a ruwa afuwan, eh ko tsuntsu a sama <laughs> wai kifi a sama ina ka taba samun kifi a sama <laughs> na'am to wannan matsalar insha Allah ku bari zamu sake dawowa da ita zan koma zan binciko wannan risalar ta malamin mu Sheikh Mahmud Wulzidan tun abin nan tun 1990 ya bani ita lokacin muna madina shekara biyu kafin ya rasu 1992 ya rasu eh, insha Allah zan binciko ta sannan wataran zami majalisi akan matsalar insha Allah mm. wai tara mutane su yi mutum addu'a ko kuma a ɗauki mutane a kai su je umra su yi wa mutum addu'a wai irin wannan aikin yana da asali to gaskiya ba zan ce a wani lokaci abin da suke riko da shi akan wannan shine riwaya da alkazi iya zai ambace ta a cikin ashifa cewa umar ibn abdulaziz ya kasance yana a tayar da mutum albarid wato dan mai kai sako yana tayar da shi da sako tun daga sham ya zo madina ya kai ya zo madina ya yi salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam a maimakonsa to riwayar bata inganta ba amma suna ruko da ita wajen cewar za a tura mutane makka su je su umra domin samun biyan bukata ah, za ka iya tahrijinta akan cewar mutum zai yi tawassuli da wannan ka biya wa mutum kudin makka a kudin zuwa umra ka ce je umra a kuma yi tawassuli kai tsakaninka da Allah ka ce Allah ina tawassuli da daukan nauyin wani da ya tafi je umra Allah ka biya mun bukata ta kuma shi ma babu laifi in kai masa ka ce masa a tuna da mu a cikin addu'a tunda sayyidina Umar da ya zo zai tafi umra annab sallallahu alaihi wasallam ya ce latan sana ya ukhayya fi du'aik ya kai dan uwana kada ka manta da mu cikin addu'arka to irin wannan sai ka yi za a iya sa a wannan za a iya sa a wannan sai dai kuma ka san yawanta magana akan wannan kagan shine ba shine bude kofar ka ga gwamnatoci su rinka tura mutum a je dora mutum 200 300 jirgi guda jirgi guda gwamnonin nan suke yi lokacin abin shari'a din nan a zamfar haka aka rinka jirgi bayan jirgi amma an gi gina makarantu an ƙi horon malamai saboda haka an yi jarabawa 'yan zamfara mutum 25 kadai za su ci waye. kudin da za a yi an je an ba mutane sun tafi a sun je sun yi an ce wannan ne masu son addini kenan ina son addini yake anan ka bar mutane a cikin jahilci da talauci saboda haka shi kansa shi yasa din wani lokaci za ga waɗansu malamai sun ɗauki zafi wajen toshe wannan kofar saboda toshe kafan barna na to mutane da malamai da za su ɗauki nauyin faɗa ma mutum wanda ya jawo mashi wata asara ta dukiya misali satar kuɗi oho yan karakara a wannan abin nan ne wannan abin nan bugun ƙasa ne wannan menene ake ce musu yana daga cikin da'awar sanin gaibu yana daga cikin da'awar sanin gaibu shine wanda ya fado cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafal fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wajen wanda yake da'awan sanin wani abu goyayye shine sawa'un ko da buga zai duba dan zai duba tafin kafa ne ko zai buga ƙasa ne ya yi rubuce-rubuce ko kuma zai yi wuri ko kuma zai yi abin nan 'yar kara-kara duk waɗansu daga cikin waɗannan hanyoyi duk wannan shi ne arraf mai da'awar ya san abin da ya buya kuma ya gaskata shi da abin da ya faɗa to ya kafurta da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ku ya zo ya tambaye shi amma ba tare da ya gaskata ba zuwa ma ka tambaye shi lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba za a karbi sallar ba kwana 40 shi bai gaskata ba kawai zuwa yayi ya tambaya yace bari ni ma dai in je in sani in ga yaya ake abin nan tambaya kawai in yi ko da baka gaskata shi ba to sallar ka ta kwana 40 kana yi ne amma ba lada sai dai ba za a ce sallar ba ta yi ba sai ka in ka tuba za ka rama ba za ka rama ba sai dai kai ta istighfari kan Allah ya karbe ta domin Allah ya karbe ta to sannan mutum ya zo gida bai ga kudin shi ba a inda ya ajiye su sai ya faɗa ma waɗannan mutane ko malamai sai daga baya su ce mashi aiwana kaza ne ya ɗauki wannan kudi shi ma duk wani yana daga ciki kuma bai halatta ya aiki akan wannan ba in ya aiki akan wannan ya yi ta'addanci akan dan uwansa musulmi ya ce domin na sha gamuwa da irin waɗannan mutane sai su yi ta cewa ai wata baiwa ce da Allah ya ba su ni kuma a ilimina na san Allah bai ba wa kowa ikon ganin abin da ba a yi a gaban shi ba ina zargin waɗannan mutane suna amfani da aljanu ne kawai haka ne suna amfani da aljanu kuma suna amfani da wato ilimin daga cikin ilmance ilmance na kafirci da ya gabata a cikin wajen sihiri ne nau'i ne na sihiri wanda wani ana amfani da aljanu wani kuma ba amfani da aljanu ana amfani da tafiyar taurari ne wanda yake shi ma yawanci inda duk baka raba su da aljanu hmm. irin littattafan da irin su shamsul ma'ariful kubra din nan na wanda yake duk sihirin 'yan misra ne wanda suka rinka yi lokacin fir'aunoni kun san fir'auna babban abin da yake takama da shi sihiri su ne ma aka lokacin da annabi musa ya zo shi yasa aka sanya mu'jizarsa abin da zai bata sihiri to abin nan wannan abubuwan sihirin fir'aunanci din yana nan aka ɗauko shi aka fassara shi daga yaren kibtawa aka mayar da shi larabci tun da larabci ne aka rinka yada shi sai mutane suke ganin kamar musulunci ne bayan ko ba musulunci ba ne, abu ne wanda yake ya riga musulunci zuwa yana daga cikin abin da shari'a annabawa suka yaƙi yaki da shi amma yanzu shine ake ɗaukowa akan cewa sirri ko akan cewa baiwa ko akan cewa wato lakani eh, da sauransu na'am na'am Mm. eh tambaya akan sallah mutum ne wanda yake bai samu sallar jam'i ba sai ya zo sai a cikin masallaci sai ya samu wani wanda yake shi yayi sallar jam'i sai ya ce ya zo su sallah tare dan ya masa sadaka ya samu ladan sallar jam'i to shi kuma wannan sallar sallar asuba ce ko sallar la'asar wadda ba a nafila bayanta tunda shi sallar da zai yi nafila ce to yaya wannan sallar take ta halatta ko bata halatta ba wannan ra'ayi biyu ne na malamai waɗanda suka tafi a kan cewar sallah da sallar nafila da take mai wadda take da sababi da dalilin yinta ana yinta ko da a lokacin hani ne kamar yadda yake mata ba shafi'iya da hanabila sun ce babu laifi musamman saboda ganin kan cewar izinin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutlak mutlaq ne ba a ƙayyade shi ba an sake shi cewa wani ya shigo hadisin tirmidhi wani ya shigo cikin masallaci zai yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala rajul ya tasaddaqu ala hadha ba za a samu wani mutum ba ina wani mutum ya tashi ma wannan sadaka mana sai aka ce sayyidina abubakar sai ya tashi sai wani ya tashi ba ambata ba amma a wata riwayar an bayyana sayyidina abubakar ne ya tashi yayi fila tare da shi to ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin izinin bai kayyade da cewar in lokacin na nafila ne ba to sannan akwai kuma abin da yake karfafa cewar ita wannan nafilar da take da dalilin yinta ko da a lokacin hani ne ana iya yinta hadisin shine a amina ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana mina a lokacin kwanakin hajji bayan an yi sallah sai ya ga waɗansu mutane suna zaune a baya ba su yi sallah ba sai ce me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba sai suka ce sallai na fi na ya rasulallah afuwan ma cewa ya a zo masa da su ya ce a zo masa da su ya ce faji abihima tar'udu huma. sai aka zo da su naman kafaɗarsu yana makirkita saboda tsoro me za a yi musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya hana ku yi sallah tare da mu ku ba musulmi ba ne suka ce bala a'a mu musulmi ne ya rasulallah ai mun yi sallah a masaukinmu sai ce idan kuka zo masallaci kuka riski liman yana sallah ku yi sallah da shi ko da kun yi sallah a gidajenku fa inna halakuma nafila to wannan sallar nafila ce a gare ku to wannan nassun ne fi mahallin ne za ko ba nassun ba ya aka ya zama nassi akan irin wannan tambayar ka take ka gani saboda sallar asuba ce ana nafila bayan sallar asuba ba an hana ai nafila ba amma yace in sun zo su zo su yi sallar saboda za ta zamanto musu nafila sun yi nafila bayan sallar asuba ko ba su ba sun yi sai dai nafila ce mai dalili ko kuma marar dalili mai dalili to saboda haka eh, wannan yake wannan yana daga cikin abin da yake karfafa mazhabar shafi'iyya da hanabila amma malik rahmatullahi alaihi yace zaka yi zaka hada zaka taimaka ma ɗan uwanka da jam'i a da sharaɗi biyu da sharaɗin cewa ba a masallaci ba ne wanda ake tsayar da jama'a masallaci ratibi in kawo masallacin kan hanya ne za ka yi saboda in a masallacin ratibi ne ya ce wannan kar ya zamanto dalilin da wato 'yan bida'a za su ƙi yin sallah tare da jama'ar musulmi su rinka ware kansu suna zuwa masallaci daga baya suna sallah sai ya ce in dai a masallaci aka riga aka jami'i kar a sake wani jami'i ko da na mutum ɗaya sharaɗi na biyu ya ce idan kuma sallar ba sallar la'asar ba ce ba kuma sallar asuba ba ce saboda ba a nafila mutlakan wajen malik bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar abinda yake ya fi al'aula shine abinda yake mafi rinjaye shine mazhabar shafi'iya da hanabila saboda ingancin dalilin da suka kawo sai dai illar da imam malik ya ambata kan cewar inda ake jin tsoron wannan zai kai ya zuwa ga wato ko a rinka tuhumar mutum kamar mutum ya yi sallah wani ya zo zai sallah sai ka tashi ku yi sallah tare da shi a rinka yawan mutum kallon wani irin kallo-kallo musamman ba a san shi ba a rinka cewa watakila fa wannan faɗin shi'a ne ya ƙi zo ya sallah tare da mutane sun ware kansu sun zo suna sallah anan, to inda ake jin tsoron wannan illar to sai a kyale shi kowa ya sallarsa mm, kada a yi jam'i hmm? ko in a wajen a karkara ne na'am na'am hmm. ha fa ina ala kuma nafila wannan ba zai yi juma'a ba ai ba a juma'a sau biyu ai juma'a ba a yin ta sau biyu ma eh juma'a idan aka yin ta shikenan amma ka zo ka ce to ya ma za ka yi kai juma'a sau biyu hmm. na'am <laughs> eh ya yi sallar karfe daya sai ya zo nan ana sallar karfe biyu saura kwata sai ya shiga ya salla sai ya shiga ya sallar sai ya shiga ya salla ya ce nafila zai yi tare da mutanen maimakon ya ware kansa kada ya ki shiga to wato gaskiya irin waɗannan masail ɗin a irin waɗannan masail din da wuya ka ga magabata sun yi magana akan su saboda yawanci za ka ga garuruwan musulmi masallacin juma'a ɗaya ne eh, da wuya ga an yi kuma in ma masallatan da yawa yawanci masallatan lokaci ɗaya ake sallar so da irin wannan surar sai ka gaba za ta zo a cikin irin halin da muke ciki ba to idan muka tsaya muka duba wannan ba wai na ga fatawar malamai bane a na fahimtar idan muka duba kan cewar wato mutum ya zo yana gudun kar ya zamanto bai shiga cikin jama'a ya yi sallah ba wanda za a fassara shi da wani abu eh, rashin shigarsa za a fassara shi da wani abu to ya shiga ya yi sallah din da niyan nafila ya fi bisa ya ware kansa ana sallah shi kuma yana gefe kamar ba musulmi ba saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam idan kun yi sai dai su wadancan ai kaga sun yi sallah a gida ne shi yasa ma malamai sun faɗi wannan kan cewar idan mutum ya yi sallah a jam'i sai ya zo ya samu wani jam'in to zai shiga ya yi sallar ko ka ba zai shiga ya yi sallar ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kun yi sallar a gida sannan kuka zo masallaci to ku shiga ku yi sallah tare da su hmm? amma idan kai sallar jam'i sannan kuma ka zo ka samu wani jam'in za ka sake shiga jam'i kagan aka yi haka ai sai a samu ta tasalsul domin na biyun ma idan kai ka tafi wani waje kuma ka ji ana sallah sai ka ce to a barin tsaya ne sallah kana yin nan wajen sai ka samu wani waje ma ana sallah ka zama ina na sallah kenan kaga wannan za a samu ta tasalsul hmm. za a samu shi yasa in mu za mu dauki zahirin lafazin hadisin ya kayyade ne da idan kai sallar a gida sannan ka zo masallaci to ka shiga masallaci to kai sallah tare da musulmi domin za ta zamanto maka nafila sabanin in yi jam'i ka je ka sa kuma sai waɗansu sai suka ce idan jama'ar da ka samu ta biyun ta fi ta farkon yawa to jama'ar da ka samu idan ta fi ta farkon yawa a in dai haka ne shi ma za a samu wannan tasalsul din ko shi ka samu wata jama'a waje tafi jama'ar ka ta farko sai ka je ka sake yin nafila kenan shi ma wannan na ban gane ba Allah ya waye addu'a ya kayyade ma Allah lokaci ce kafin azumi a wannan yana daga cikin ta'addanci a cikin addu'a mun yi lokacin da muka yi karatun tafsirin suratul araf ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin Eh, al'itida a cikin addu'a shine ka isa mutuka wajen sifanta abin da bai kamata ka sifanta shi ba amma babu laifi ka ce Allah ka azurta ni da aure ajilan gaira ajilin da gaggawa ba da nisa ba babu laifi tunda annabu sallallahu alaihi wasallam yi irin wannan wajen addu'ar roƙon ruwa ko yace ajilan gaira ra'if Allahumma gaisan gaithan mughitha tabaqan jalalan jalalan ajilan gaira ra'if hmm? ka ba mu ruwa wanda yake mai daukewar wato bukata mai kawo mana biyan bukata mai game kasa ko'ina mai rufe ko'ina da, albarka ajilan da gaggawa gaira ra'if ba wanda ake jinkirinsa ba wani ne yake tabi gomin da Allah ba wanda ake ba wanda saboda haka babu laifi ka ce Allah ka ba mu ruwa ai Allah ka biya min bukata ta ka yassare min aure cikin gaggawa ya Allah babu laifi kai wannan amma ka ce ma Allah kafin azumi to wannan ci ne to mal kafarar rantsuwa da azumi da ciyarwa wane ne gaba a wato wajen kafarar rantsuwa wanne ne yafi ayi da azumi ko da ciyarwa a'a da ciyarwa ita ce a gaba wato abin da yake a gaba a ‘yantar da bawa da ciyar da ko ciyar da miskinai goma ko tufatar da su waɗannan su ne a gaba faman lam ya ji fasiyamu talafati ayyam wanda bai samu ba to sai ya azumin kwana uku da wannan tartibin haka aka fi so amma sai dai bisa istihbabi ne ba kamar na hadayar tamattu'i ne ba na hadayar matu'i ita wannan dole yanka za ka yi wanda ba shi da shi ne sai ba ka da shi sannan ba bisa istihbabi ba ne za ka tafiya zuwa ga wato yin azumi uku a wajen hajji da bakwai in ka dawo a'a sai dole da sharaɗin cewar baka da shi amma in kana da shi ba wai za ka ce kana da zaɓin ka koma cikin wancan ba amma wajen fara rantsuwa ko da kana da shi to ba ko da kana da shi ciyarwar ta fi ba wai ta ayyana ba ne dole sai ka ciyar eh, za ka iya kana da shi ɗin ka ƙi ciyarwar ka yi azumi uku sai dai in kai haka ba shi ne abin da yake mustahabbi ba mm, ba shi ne yake abin so ba kuma azumin ka farar rantsuwa dole sai an yi shi a jere ko ana iya rabawa ana iya rabawa tunda a ba a face ba a ce tabi'at ba duk da yake dai akwai kira'a da aka ruwaito ta ibn mas'ud akan haka na to sannan assalamu alaikum wa rahmatullah la kara malan lafiya da imani amin malan tambaya ta ita ce ni ne na yi sallar magariba bayan na gama sannan na tashi na nayi fula sai da na fito daga masallaci sai na ji dan sai na danshi kamar mazi ya fito daga jikina sai na je na duba sai na ga tabbas mazi ne to zan sake sallar ne a lokacin da a lokacin da ka ji danshin lokacin da ka ji danshin a ya danganta da lokacin idan danshin ka ji shi kana shakkar cewa ko a cikin masallaci ko a lokacin da kake sallah ne ko kuma bayan ka gama sallah ne to al eh, sai ka sake sallarka illa idan ka kasance wanda shakka ta aure ka ne idan wanda shakka ta aure shi ne kusan a kullun sai irin wannan ya zo masa sau ɗaya to wannan zai watsar da shi ba zai yi la'akari da shi ba shine irin wanda aka ce koyaushe idan ya je ban ɗaki to ya yayyafa ruwa a gabansa yanda wato a cikin zaninsa a cikin rigarsa a jikin wandonsa kai yanda daga ya ji danshi sai ce wannan ruwan da ya yayyafa ne dan ya datse kofar waswasi kamar yadda zo a hadisin Abi Dawud eh, to amma in ba shi da waswasi to al-ihtiyat yayin da yake shakka cewar a shin wannan mani wannan mazi din ya fito masa lokacin da yake sallah ne ko bayan yana sallah ne to al-ihtiyat shine ya rama sallah domin al-asl baqa'u ma kana al-asl baqa'u ma kana ala ma kana shine zimmarsa ba ta kubuta ba asali ana bin sa bashin sallah ba zai kubuta daga wannan sauke bashin ba sai da yaƙini nan kuma yana da shakka ba shi da yaƙini akan cewar ya alwalarsa ba ta kare ba da fitar mazi yayin da yake sallah tunda da ba shi da wannan yaƙinin dan haka sai ya sake sallah zai koma asali shine kan cewa zimmarsa mashghula hukuncin wannan ya saba hukuncin wanda a wanda shi hadas din ya zo masa a cikin sallah yake shakka yana cikin sallah sai yake shakka shin alwalarsa ta kare ko bata kare ba aka ce ba zai fita ba hatta yasma a sautan aw yaji dariha ah, haka zalika kamar wajen dukkan abin da yake ah, na alhadathul asgar kamar bawali in yana shakka ya fita ko bai fita ba akwai wata yar uwata tana neman addu'a saboda idan ah, idan saurayi yazo zo wajenta sun fara maganar aure sai ya gudu don Allah a taya ta da addu'a Allah ya haɗa ta da masoyi na gaskiya ajilan eh ka gani ya faɗa shi ma ya ce ajilan <laughs> amin eh ya addu'a da ajilan ai dama mun taɓa faɗa kar har dan uwanmu Allah ya ba mu matarsa lafiya ya tafi ba ta da lafiya ya tafi India shine ne shine da yaji wannan addu'ar ajilan gaira ajilin ya rinka murna da wannan addu'a to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki shi wannan ɗan uwa yar uwa tasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sunanta sunanta sunanta Halimatu Allah ya kawo mata miji cikin gaggawa ba da jinkiri ba shi ma wannan ɗan uwa namu da matarsa suka tafi neman magani Allah ya bata waraka Allah ya yaye mata ɗan uwan mu Kabiru Kabiru Isa yawanci wanda nake ce masa manaja yawanci duk kun san shi na'am Allah ya wannan yace Allah ya azurta ni da sabon gida da na gina malam me ya kamata na aiwatar wajen tarewa ya eh, wajen tarewa kun ga annabi nuhu da ya sauka daga da ya sauka da Allah maɗaukakin sarki da ya hau kan kwale-kwale kafin ya sauka wace addu'a yi rabbi zilni munzalan mubarakan wa ta hairul munzili to sai wannan addu'a ta annabi nuhu mutum ya rinka yin ta tunda waje ne sabo wato ya zamanto gida wanda yake mai albarka sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq lam yusibhu su'un hatta yartahila anhu wanda ya sauka a wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq to wani mummuna ba zai same shi ba har sai ya tashi daga gare shi sannan yana da kyau abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na kan cewa gidan da ake karanta bakara da ali imran a shaidan baya shiga to ya zamanto cewar ana a rinka karanta suratul bakara da ali imran din a cikin gidan ba a karanta sau ɗaya ba shi kenan kuma sai a koma sanya waƙoƙi a ciki a rinka yi din koyaushe sannan da kuma yawanta yin sallah a cikinsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana sanya albarka a cikin wannan wato idan mutum ya yi sallar farilla a gida to in ya je gidansa ya yi sallar nafila domin Allah zai sanya albarka a wannan gidan idza salla ahadukum fil masjid na in ya farilla a masallaci ahsanta idza salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baytihi nasiban min salatihi fa inna allaha ja'ilun fi baytihi dhalika khaira idan ɗayanku ku yayi sallah a masallaci to ya sanya ma gidansa kaso na sallarsa domin Allah zai sanya alkhairi a wannan gida nasa to wannan ya sanya ya ce dan uwana shaqiqi ya rasu ya bar yara kanana amma an bani kula da dukiyarsu ya halatta in ranci wani bangare domin biyan bukata ta tare da cewa zan biya bai halatta ka yi ba ka wannan ba sai da izinin alkali eh, sai da izinin alkali wannan ya ɗaya daga cikin abubuwan da muka fito muka nassanta shi karara a dokar rayuwar iyali dinnan saboda ba a kula da wannan wanda idan ka ɗauki kuɗin don maslahar kanka to bai halatta ka yi ba sai da sharaɗin alkali duk da yake kai amintacce ne amma ana tuhumar ka akan abin da kai don maslahar kanka inda don maslahar sa ne sai yi inda don maslahar sa ne sai yi ka amfani da kudinsa akan kasuwanci da kake ganin za a samu riba duk da yake waɗansu suna waɗansu ma sun tsananta akan cewar idan wato <clears throat> a kasuwanci ne sabo wanda ba a san irinsa ba ba zai yi ba sai da sai da izinin alkali don saboda ana gudun tuhumar ka a salwatar da dukiyarsa to amma inda samun biyan bukatarsa ce tare da cewa na afuwan a idan tare da cewa za biya ni biya ne to babu laifi idan kana da jingina da za ka iya bayarwa eh, sai ka ware wani abu ya zama to jingina domin wannan shine istithab sun salwanta tunda shi baya nan ballantana ya ce to me zaka me zaka tabbatar kan cewa in sun salwanta zaka biya to sai ka ware jingina in ka ware jingina daga cikin duke ka ka ware ta ka ce to koda kudin nan sun salwanta sai a sayar da wannan gida an a biya shi kudin sa na'am sai ka ba mu amintacce sai ka ba mu wani amintacce dama ai ita sharadin jingina ta fita daga hannunka idan tana nan a hannunka jingina ba ta yi ba dole sai ka ba mu wani na'am a'a ba sai da alkali ba idan abin da yake za ka yi ne na kasuwanci ai kaga a kasuwanci ba ka lamini ko in ka ɗauki kuɗin kai eh, in ka ɗauki kuɗin domin ka je ka yi kasuwanci naka na kanka hmm. domin ka je ka yi kasuwanci naka na kanka e to shi ɗin ne ba shi idan ka ɗauki kuɗin da nufin kan cewa za ka yi kasuwanci a matsayin qirab kan cewa ka juya kudin ka samu riba shi ma ya samu riba to wannan kaga dan maslahar dukiyar ne amma wannan ka dauka akan bashi da za ka yi bukatar ka ta kasuwanci to sai ka yi abin da yake zai zamanto shi yasa dan aka ce a kai ma alkali saboda saboda alkali shine zai iya duba ya ce to za ka iya amma kawo jingina hmm, kawo jingina na'am sannan a ƙarshe ina neman addu'a ga mahaifina ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba mu lafiya baki ɗaya Allah ya inganta imaninmu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yaye mana tashin hankali abubuwan da muke fuskanta na juyayin wannan abin da zai zo lokacin zaɓe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aminci da kwanciyar hankali kafin mu cika da addu'a akwai sanarwa a sati wancan juma'a da ta wuce mun yi hudubar da aka yi a wannan masallaci kan sha'anin karatu ne kan sha'anin ilimi wanda har aka janyo hankali a kan cewa yanzu ana shirin zana jarabawar jam ta shiga jami'a da kan yadda ya kamata a ce a masallatai an taimaka ma masu yin wannan jarabawa na aka a wannan masallaci na alfurkan mun fito da tsari insha Allahu da za a yi horarwa ta waɗanda za su zana wannan jarabawar a horarwa kusan ta wata ɗaya daga nan dai zuwa za a samu akalla alalace wata ɗaya za a samu alalace wata ɗaya insha Allahu da watakila sati ɗaya kafin a yi jarabawar cikin wata na uku don haka duk yara a yara to ban sani ba eh, har da mata muke ne ne maza da mata yara maza da mata wanda suke da credit bakwai su kawo takaddunsu wanda suke da credit bakwai su kawo takaddunsu in yaso za a tantance a zaɓi waɗanda yake za a yi musu waɗanda kuma aka ga adadin ya yi yawa aka ga ba a yi musu ba sai mu ga yadda za a yi da sauran amma dai adadin ƙalilan ne kuma a cikin wannan adadi wanda aka ɗauka wanda aka tantance waɗanda aka ga su wato mabukata ne akwai waɗansu bayan Allah da suka yi da sun ce sun ɗauki nauyin yi musu rijista ta jam ban so na faɗa ba amma dai don dai waɗanda yake suke da abin nan ɗin su zo don kuma mima wanda ya bayar addu'a Allah maɗaukakin sarki ya karɓa aikinsa Allah ya yalwata arzikinsa Allah ya sanya shi ya zamanto sadaka jariya akan harkar ilimi kuma a in aka ya adadin ɗaliban da aka samu da tsare-tsaren da aka yi za mu sake dawowa wajen 'yan uwa musulmi domin neman tallafi da taimako wajen tabbatar da an gudanar da tsarin a yadda ya kamata a bisa nasara domin su wanda za su koyar a ga abin da za a yi musu na biya na jinga ita wannan jinga ce sahihiya eh. <laughs> اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت